Ici au Niger, nous avons plusieurs types d'usages du plastique. L'usage le plus courant que nous avons, A nan Nijar muna da nau'ukan amfani da leda wanda aka fi yawan yi shine lumke kaya da leda ko kuma saka kayayyaki cikin leda wanda kowa ya sani kenan akwai kuma wasu nau'ukan. Duk kayayyakin da muke amfani da su kamar na kuran da sauransu a gida akwai leda a ciki amma wanda mutane suka fi sani sosai leda ce kuma leda ita kanta ba matsala ba ce matsala na faruwa ne bayan an yi amfani da leda domin mutane yadawa suke yi. Muna da leda nau'i da yawa leda da ake samu a kasuwa leda ce da bata narkewa tana iya yin shekara 400 ta lalace ba ana fitar da ita ne daga ga man fetur ita ce maras kabri wadda ake saka komi kamar mai timati wato leda wadda iska ke iya dauka ita ce doka ta haramta ai amfani da ita dokar ta bada damar ai amfani da ledar da ake kira oxo wato ledar da ke mutuwa saboda a cikin ta ana saka wani sanadari da ke sawa ta da dagargaje cikin shekaru biyu zuwa uku cikin an daɗe amma a fusahance an gano cewa ko irin wannan ledar ma hadari ce ga muhalli doka ɗaya tilo da muke da ita mai lamba 63 ta shekarar 2014 da ake da matsala wajen yin aiki da ita an fara yi mata bita ta bar da ma a yi amfani da leda mai narkewa kawai wato tabbace kamar ganyen mangoro ko kuma na bedi ledar da ake yi da kwayoyin halittu kamar sinadarin amidon na dankalin turawa na masara ko rogo ita ce leda mafi kyau to sai tana da tsada sosai amma tana da kyau ga muhalli ya ake iya gane wannan ledar da ido da wahala a gane nau'in leda idan tana sabuwa idan ta fara tsufa ne ake iya gane ko kowace iri ce kuma ta wannan hali an riga an makara sosai idan tana yade akan muhalli tun tana sabuwa ya dace a gane ko tana cutawa muhalli ko kuma a'a matsalar da ke akwai shine ana yada ledodin menene ya kamata a yi abu mafi kyau shine a kula wato ya kasance an ɗauki mataki domin kula da wannan shara ko a sarrafa ta zuwa wasu ababe ko kuma a sake yin amfani da ita video,